Ah, assalamu alaikum warahmatullah barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wani lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo. A wani bidiyo namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu dubu uku ko kuma fiye da haka ta hanyar amfani da wani application. Wannan application din sabo ne bai jima da ba a jima da dora shi a Play Store ba. So suna ba da naira ɗari uku ga dukkan mutum ɗaya da kai inviting zuwa wannan application ɗin. So kaga da ka gayyaci mutum goma za ka samu naira dubu uku idan ka gayyaci mutum ɗari za ka samu dubu talatin. so idan kana da hanyar da zaka samu mutane da dama to zaka samu kuɗi sosai a wannan application din so amma kafin mu fara bidiyon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel din ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all domin ta haka ne anan gaba idan na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla kai tsaye sai ku danna wa bidiyon alamar like a ah, na ajiye link na wannan application din a description na wannan bidiyon kuna nan sunan bidiyon da kuke kallo to za ku gana ajiye link wannan application din sai ku danna akai so kuna danna akan wannan link din zai kaku cikin play store inda za ku yi installing na wannan application din kamar da kuke gani haka so ba kun gama installing nahi kai tsaye sai ku bude wannan application din kamar da kuke gani haka a yayin da kuka bude wannan application din so kai tsaye sai ku danna a ah, na biyu nan ah, inda aka saka sign up for free sai ku danna akan sa ok kuna da nawa akan sign up for free kai tsaye sai ku dauki na farkon nan inda aka sa for parent so kai tsaye sai ku danna akai kuna danna akai zai nuna muku na fuskar sai ku danna next sai ku kara danna next sai ku danna get start so kuna danna za ku ga ya nuna muku na fuskar to abin da za ku yi shine a nan wajen shine za ku saka number way da za ku yi registration da ita a nan wajen kamar da kuke gani haka su bayan kun bayan kun saka number waya ku kai tsaye sai ku danna get start da yake a kasan nan kamar da kuke gani haka so kuna danna get start za ku ga yanzu sun ce sun turo code zuwa wannan line kamar da kuke gani yanzu gashi sun turo da wannan code din za ku ga 21367 so za ku rubuta wannan code din kamar da kuke gani haka so kuna danna wannan uh, kuna saka wannan code da suka turo muku a line da kuka sa sai ku danna continue da yake a kasa so za ku ga yana yin satin sai ku jira shi za ku ya nuna muku wannan fuskar to abin da za ku yi shine a nan wajen za ku saka email address in ku wanda kuke so ku yi registration da shi a nan wajen so kai tsaye sai ku sa email address naku kamar da kuke gani so kuna sa email address na ku kai tsaye sai ku danna continue kamar da kuke gani haka so za ku ga nuna muku wannan fuskar to abin da za ku yi shine a nan wajen za ku yi creating na password ma'ana kalmar sirri kenan sa za ku yi amfani da ita wajen yin login na account dinku a nan gaba so za ku ga akwai wasu alamomi a ƙasa na password ɗin abinda ake da bukata password ɗin naku ya ɗauka za ku ga na farko an rubuta ofakes na biyu kuma an rubuta lowercase sai na uku kuma an rubuta one digit sannan he na hudu an rubuta eight characters sannan na biyar aka sa one special character wanda hakan yana nufin a cikin password da za ku yi creating dole ya kasance akwai capital letter wato babban baki kenan sannan akwai small letter lower case shine a karamin baki sannan ya kasance akwai number koda guda ɗaya ce a cikin wannan password din sannan kada ya gaza nambobi guda takwas sannan ku samu special character su ne kamar su question mark ko hash ko kuma uh, star dole ya kasance password naku yi containing waɗannan abubuwan da aka lissafo a ƙasa to sai ku yi creating na password naku a nan wajen kamar da kuke gani haka so ba kun yi creating na password a sama sana a ƙasa za ku ga akwai inda aka saka confirm password sai ku ƙara maimaita password ɗin a ƙasa nan domin ana da buƙatar ku tabbatar da cewa wannan password ɗin da kuka saka daidai ne sai ku sa wannan password ɗin a wajen sai ku danna continue so kuna danna continue za ku ga yanayin satin so za ku ga ya nuna muku choose your username so abinda za ku yi nan wajen shine za ku kirkiri username naku wanda za ku yi amfani da shi wajen a wanda za ku yi amfani da shi a account naku so kai tsaye za ku zaɓi username so kuna saka username naku kai tsaye sai ku danna continue da ke a ƙasa kuna danna continue za ku ga um, sorry za ku ga username must be at least six characters um, username ɗin naku ya kasance uh, kalma guda shida ne ko da suna ne a haɗa da namba ko kuma iya suna kaɗai so kamar da kuke gani haka za ku ga ya nuna muku wannan fuskar so abinda za ku yi shine bayan kun danna continue zai kawo muku wannan fuskar to abinda za ku yi a nan wajen shine za ku saka BBN naku a nan wajen sannan za ku sa date of birth ya kasance amma date of birth din yana daidai da na jikin BBN naku ta su kai tsaye sai ku danna wannan dan alamar tick din a wannan box din za ku saka alamar tick akai sai ku danna continue da yake a ƙasa a wajen date of birth naku za ku iya danna wani dan alamar fen din da kuke gani a saman nan sai ku danna ku rubuta da kanku kamar da kuke gini haka so kuna danna zai ba ku damar ku rubuta a date of birth naku so za ku fara saka wata so za ku ga sannan sai ku sa rana sannan sai ku saka sai ku saka shekara ok kuna sa shekara kai tsaye sai ku danna tuesday da yake a to kuna danna continue kai tsaye za ku ga nuna muku na fuskar sai ku danna wannan alamar da aka rubuta explore proudly sai ku danna akan ta kamar da kuke ganyaka so za ku ga saka muku set your proudly fin fin so abin da za ku yi wajen shine za ku kirkiri pin guda hudu wanda za ku yi amfani da shi wajen yin transaction a wannan application din idan sun baku wannan kyautar so za ku yi amfani da wannan pin din wajen cire ta so kai tsaye sai ku rubuta number guda hudu za ku zaba so kuna zaɓa za ku ga nuna muku confirm your sai ku ƙara maimaita wannan namba guda hudu da kuka saka kuna saka wannan nambobin zai wuce da ku mataki na gaba so kuna sa nambobi guda hudun za ku ga ya nuna muku uh, let us get your account please set up so kai sai sai ku danna study process da ke a ƙasa nan sai ku danna akai so kuna danna za ku ga ya nuna muku wannan fuskar so bayan ya nuna muku wannan fuska za ku zo ku danna gunan da aka sa basic da yake a tsakiyar nan sai ku danna a kansa so kuna danna kai zai kai ku inda za ku yi verification so abu na farko da za ku fara yi shine za ku zo ku danna inda aka sa verify nan na farko so kuna dannawa za ku yi verify na email address naku so kamar da kuke gani haka za ku ga sun sa type the code send to wannan email address da kuka saka a wajen yin registration to sai ku fita a cikin application din sai ku shiga email address naku domin ku duba code din da suka turo muku so bayan kun bude email address naku idan ba ku ga code din anan ba sai ku duba cikin wannan promotions nan na farko sai ku danna akai so za ku gashi nan a gashi nan sproutly kai tsaye sai ku danna akai kamar da kuke gani haka so kuna danna akai za ku ga sun ba ku wannan code din da suka ce sun turo sai ku yi copy na shi so kai tsaye wannan code din sai ku yi copy na shi kamar da kuke gani haka sai ku yi copy na wannan code din sai ku je ku saka a cikin wannan inda suka bukata a cikin application din kamar da kuke gani haka su za ga akwai 19r76 su kai tsaye sai ku je ku saka shi a ciki so za ku ga sa email verified successful so kai tsaye za ku ga akwai kuma inda aka saka ah, na biyu inda aka sa upload identity so kai tsaye sai ku danna a kansa kuna danna akai za ku ga ya nuna muku na fuskar to abin da za ku yi shine za ku samu national id card ko driver license ko kuma voters card sai ku ɗauki hoton wannan kat naku sai ku zo ku duba a nan wajen za ku akwai wani alamar da aka sa id type sai ku danna akai so kuna dannawa zai nuna muku gashi nan na farko national id card a za ku ga na farko national id card na biyu kuma permanent voters card na uku kuma international passport sannan sai driver a driver's license so sai ku zaɓi kalar katin naku idan national id card ne sai ka zaɓa idan driver license ne ko dai wani irin kati ne sai ka zaɓa so za mu zaɓi a permanent voters card kamar da kuke gani haka so sai ku zo ku danna anan inda aka sa id number sai ku yi copy na nambobin da suke jikin wannan voters card naku wato bin kenan sai ku yi copy nasu sai ku rubuta anan sannan akwai inda aka sa pvc state sai ku danna akai sai ku zaɓi state naku wannan wanda ke jikin a jikin a voters card naku ko kuma national id card duk dai katin da kuka zaɓa sai ku sa a wajen sannan a ƙasa za ku kuma akwai inda aka saka id document upload so kai tsaye na farkon nan za ku ɗauki hoton gaban katin sai ku yi upload a kai na biyu na kuma za ku ɗauki hoton bayan katin sai ku yi upload a kai hanyar da za ku yi upload na hoton shine za ku danna gunan da aka saka choose file a wannan alamar sai ku danna a kanta kuna dannawa zai nuna muku na farko take ko choose from gallery sai ku zaba so kuna zaba kai tsaye zai kai ku inda za ku ɗauko hoton sai ku saka kuna gama kai tsaye sai ku danna upload da yake a ƙasa nan shi ma zai nuna muku verified sannan sai ku samu takarda haka sai ku yi sign in bayan kun yi sign sai ku zo ku danna wannan alamar na uku nan da aka sa upload signature sai ku ɗauki hoton wannan sign in da kuka yi sai ku danna akai kuna danna akai zai ba ku damar inda za ku dauko wani hoton wannan signature din sai ku yi upload nashi shi ma sannan akwai inda aka sa na ƙarshe shine verification na ƙarshe shine inda aka sa upload selfie so kuna dannawa akai shi ma zai ba ku damar inda za ku ɗauki hoton ku kuna daukar hoton ku kai tsaye zai barafai na wannan hoton shikenan kun gama yin barafai na account ɗinku za ku iya yin za ku iya ajiye kuɗi a cikin wannan wallet naku kun gama set wannan application ɗin sannan za su ba ku code wanda za ku yi amfani da shi da link za ku tura abokan ku duk mutum ɗaya da ya sauke application ɗin ta karkashin ku za a ba ku naira ɗari uku so ku jira na a bidiyo na gaba ta hanyar da mutum zai biya cire wannan kuɗin zuwa account shi idan da mai tambaya zai iya yi a ƙarƙashin comment na gode mu haɗa bidiyo na gaba